This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Gradanci ina tare ne da Maryam Dauda muna fata kuna lafiya yau Alhamis 30 ga watan Afrilu. Kafin mun yi sa Maryam za ta fara mana da kanun labarai. A yau Alhamis jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar ɗin da ta gabata a Nepal ya ƙaru zuwa mutane 5,500. A yau Alhamis kuma wata kotu ta yankewa wasu maza su goma hukuncin ɗaurin shekaru 25 kowannensu a gidan kaso dangane da harbin Malala Yusuf sai. yayin da lamura suka fara komawa kamar yadda suke a birnin baltimore daga zanga-zangar da aka yi kan mutuwa wani matashi jami'an tsaro na ci gaba da kwantarwa jama'a da hankali to da lakan labarin kenan sojojin najeriya fa sun ce sun kara ceto wasu mata da yara daga dajin sambisa idan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata bangare musamman sojoji sai a ga kuma labari ya canja kama za mu kawo muku wannan labari da karin bayani sannan wai muke faruwa ne a jamhuriyar Nijar game da cutar sankarau a duniya gaba ɗaya ana neman magunguna ana neman a yi ma al'umma shaushawa ba maganin. Shi ma za ku ji halin da ake ciki da ma wasu labaran sannan jimai za ta kawo shirin sai bango ya tsage. Amma bari fara da cikakkun labaran duniya. da fatan kun wani lafiya ga labaran. A yau Alhamis jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar ɗin da ta gabata a Nepal ya ƙaru zuwa 5,500 yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tono ruguzan gine-ginen da suka rushe kuma ƙungiyoyin agaji suna ƙoƙarin ganin sun ba waɗanda suka tsira taimakon da suke buƙata. Masu aikin ceto a babban birnin Kathmanda sun tono wani matashi daga baruguzan wani gini kwana biyar bayan da girgizar kasar mai karfin awo 7.8 ta ritsa da shi a ciki. Dandazon mutanen da ke tsaye a wajen sun yi ta murna yayin da ma'aikatan agajin suka gungura matashin kan ɗan keken ɗaukar marasa lafiya zuwa wata motar su. Wakilin murya Amurka Steve Harman ya ziyarci ƙauyen Majigawan inda ya ce mutanen na fama da matsalar lalacewar su tare da hasarar dabbobinsu. Mr. Steve ya kuma ce mutanen ba su samun taimako yadda ya kamata. Jama'a yau Alhamis ne wata kotu ta yankewa wasu maza goma hukuncin daurin shekaru 25 kowannensu a gidan kaso saboda harbin Malala Yusuf Zai wadda ta samu lambar yabo ta Nobel a shekara ta 2012. babu wanda ya harba a cikin waɗannan maza da aka yanke wannan hukunci amma dai suna da hannu a harin da aka kai mata ana kyautata zaton wanda ya harba fa ya tsere ma ya tsallaka iyaka zuwa can kasar afghanistan mayakan taliban sun auna malala ne saboda irin rawar da take takawa wajen yin shela akan muhimmancin ilimin mata malala da yar yankin kwazazzaban swat ne na arewa maso yammacin kasar pakistan inda aka harbe ta a kai yayin da take cikin motar zuwa makaranta kuma wannan harbi da ya raunata wasu mata su tare da suke wajen to biyo bayan harbin ne fa aka garza da ita malala ƙasar birtaniya inda aka yi mata jinya kuma ta ci gaba da karatunta a can tare da ci gaba da fafutukar da take yi akan muhimmancin ilimin mata a shekarar ta gabata ne fa a lokacin da take shekaru goma sha biyar malala ta samu lambar yabo kuma ta zama matashiya ta farko mai karancin shekaru ta samu irin wannan lamba labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yayin da lamura suka fara komawa kamar yadda suke a birnin Baltimore daga zanga-zangar da aka yi akan mutuwar wani matashi bakar fata a lokacin da yake hannun 'yan sanda. Jami'an tsaro na kokarin su kwantar da hankalin jama'a a kan lokacin da za a bayyana musu sakamakon binciken da ake yi. Gobe Juma'a ‘yan Allah kai mu za a kammala binciken da ake yi game da mutuwar matashin dan shekaru 25 mai suna Fred Gray, wanda ya mutu ranar 19 ga watan nan na Afrilu bayan da ya samu mummunan rauni a bayansa. Za a tura sakamakon binciken zuwa ofishin babban lauyan jihar wanda zai yanke shawarar ko za a tuhumi 'yan sanda shida da ke da hannu a wannan lamarin. Shugabar Majalisar Gudanarwar Birnin Baltimore, Stephanie rollins Blake, da wasu jami'ai sun faɗi cewa ta yiwu a bayyana wa jama'a sakamakon binciken gobe jama'a in Allah ya kai mu, ko kuma a sanar da duk ma wata shawarar da aka yanke akan ko za a tuhumi 'yan sandan. Lauyan iyayen Mr. Gray, Hassan Murphy, ya faɗi cewa iyayen matashen da aka kashe na buƙatar ofishin na babban lauyan jihar ya ɗauki lokaci don yin bincike. Gray dai ya rasu mako daya bayan da 'yan sanda suka kama shi suka danne shi a ƙasa bayan haka suka ja shi a ƙasa zuwa motarsu. An kai shi gidan kaso ba tare da kulawar da ya kamata ba kuma an ce 'yan sandan sun yi watsi da neman taimakon da Gray din ya yi. Ba zato fa ba tsammani gwamnatin Burundi ta rufe wata jami'ar ƙasar a tsakiyar zanga-zangar siyasa da ake yi game da zaben shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza eh, wanda yake kokarin sake tsayawa takara karo na uku kenan. Rahotanni sun nuna cewa an rufe kofofin jami'ar Bujumbura yau alhamis an kuma sallama ɗaliban da ke cikin wannan makaranta akalla mutane guda biyar ne suka rasa rayukansu a zanga-zangar da ta barke biyo bayan takaddamar zaben shugaban ranar asabar da ta gabata yayin da 'yan sanda suka gwabza da ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka ɗunguma a kan tituna masu caccakar da ya tsaye da shi shugaban sun sake ba shi damar tsayawa takara karo na uku ne kuma sun ce ya keta ka'idar kundin tsarin mulkin wannan ƙasa a shekaran jiya talata ne shi kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya da cewa fa zai aika da manzo na musamman a wannan yanki da ake kira great lakes zuwa burundi domin ganawa da shugaban kasar da sauran jami'an gwamnati da kuma shugabannin siyasa sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga jama'a ko in ce jami'an tsaro da su kai zuciya nesa su kuma ja kunnen jama'a kuma su yi wa jam'iyyu magana kenan akan su yi watsi da duk wani tashin hankali da kaucewa yin kalaman da za su rubuta fitintunan rigima. Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. jama'a kwanaki kalilan fada ikirarin da sojojin najeriya suka yi na cewa sun kwato mata da yara 293 daga dajin sambisa a can jihar borno to rundunar da ta kara fitar da sanarwa a baya bayanin tana cewa fa wai ta kara ceto wasu mata da yara masu yawa ga wakilin murya amurka haruna dauda biyu cikin kwanaki biyu ne dai hukumomin sojan najeriya ka fitar da sanarwar cewa sun gano wasu mata da ƙananan yara masu ɗimbin yawa dajin sambisa sakamakon farma maharan da suka yi a waɗannan dazuzzuka wannan sanarwa da hukumomin sojan ƙasar suka bada da ya sa al'umman jihar borno da ma 'yan najeriya baki ɗaya murnar samun wannan nasara duk da cewa har yanzu babu wani ɗan jarida guda da ya ga waɗannan mata da idanunsa ko kuma ya san inda aka kai waɗannan mata banda sanarwar da hukumomin sojan suka bada ko a sanarwar jiya ma da rundunar sojan ƙasar ta bayyana cewa sun gano mata da ƙananan yara masu masu ɗimbin yawa sai da bata bayyana adadin mutanen da ta gano ba kuma bata bayyana inda suke ba wanda haka bai rasa nasaba da irin matakan tsaro da hukumomin sojan ke ɗauka sai dai rundunar ta ce ta rasa sojan ta guda sannan kuma wata mata guda ta rasa ranta sakamakon wannan aron gama da suka yi wanda yanzu hakan suka ce sun tarwatsa makoyan maharan da dama har yanzu ba yace waɗannan mata da ƙananan yara da aka gano ko waɗannan 'yan mata na garin Chibok da duniya ta sa ido a kansu suna cikin waɗannan mata ko a'a ba tunda har yanzu hukumomin sojan ba su yi bayani dalla-dalla game da waɗannan mata ba sai dai na nemi jin tabakunan wasu 'yan jihar borno game da wannan nasara da hukumomin sojan suka samu ga kuma abin da suke cewa labari ne dai mai daɗi amma muna ƙoƙarin mu samu tabbaci ta fanni biyu wato ko hoto ko kuma muryansu kamar ma musamman manema labarun da suke ƙasa a nan maiduguri su samu a tabbatar musu kawo su ga waɗannan matan a yi ɗan jawabai saboda jama'a da yawa suna kuka cewa mafi yawan lokata idan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata ɓangare ka musamman sojoji sai ga kuma labari ya canja kama to ganin irin yadda lamarin yake so da a da irin wannan zato shi ma gwamnan jihar borno honorable kan shatima ta bakin mai magana da yawunsa alhaji isa umar gusau ya fitar da wata sanarwa wanda ya bayyana cewa gwamnan yana mai farin ciki da wannan nasara da rundunar sojan ta samu kuma ya ce ko ma yan ina ne hakan abun farin ciki ne matuƙa kuma yana mai fatan cewa rundunar sojan za su ci gaba da gano sauran mutanen da aka yi garkuwa da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su madala gaida haruna bari mu iyaka zuwa jamhuriyar nijar inda annobar cutar sankarau ta yi awon gaba da jama'a da yawa kuma babu magani ga abokin aiki na abdulaziz adili toro sama da mutane 200 ne a halin yanzu suka rasa rayukansu sakamakon ciwon sankarau a jamhuriyar nijar musamman ma a birnin yamai da kewaye sai dai babban kalubalen yanzu shine rashin magani da ke addabar shiyar kiwon lafiya na kasar Mustapha Kadi shine shugaban kungiyar farar hula ta Kodiya a birnin Yamai. To na farko dai tun watan January tun watan Janvier dai aka samu labarin cewa da gashi wani sabon eh, irin ciwo na sankarau ya shigo a jamhuriyar Nijar. to an yi tsammanin za a ɗauki matakin nai to sai gashi a yau domin shi wannan sabon ciwo na sankarau wato eh, nashi tsage wanda ake ce ma na shaushawa magani na shaushawa wato sai an tambaya ne ake ake yin shi to sai gashi wanzu a duniya gaba ɗaya ana neman magunguna ana neman a yi ma al'umma shaushawa ba maganin wajen masu saidawa. Kuma ga Adamu jami'in kiwon lafiya ne a birnin Yamai. to lalle kiwon sakaraucin da ya zo a kasar niger kin eh, ya zo cikin wani lokaci da babu magani da eh, gwamnati yadda sun kai hodi an samu magani amma maganin kaɗan an ka samu eh, da lakunan da akwai cikin kasan yamai ma garin yamai ba ya duka kaɗai sun ka samu maganin nan ba saboda wannan rashin magani ne ya sa na yi ƙoƙarin jin ta bakin ministan lafiya na jamhuriyar niger manu agali amma ba mu samu nasara bisa samun waya ba a dai kowace shekara tsakanin watan maris da zuwa watan mayu ake samu cutar sankarau saboda tsananin zahi sai dai wannan lokaci cutar ta zo da wani irin salo wanda ba a taɓa gani ba abdulaziz adili toro murya amurka daga nan washington marala a gaishe ka Abdulaziz jama'a na tare ne da fasashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon yanzu karfe 11 ne na ranar da mintuna 12. Wai ina ka kwana ne game da nasara ko rashin nasara na auren zawarawa da 'yan mata masu yawa da gwamnatoci a arewacin Najeriya suka gudanar a watannin baya. Wakilin murya Amurka Barka Bashir ta bincike wannan lamari. Ga barka. A watan Mayun shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta fito da wani tsari na shirin auren zawarawa. a yunkurin dakile yawaitar mutuwar aure a jihar. Auren da wanda aka fi sani da auren zawarawa an fito da shi ne da zawarawa ɗari da mazajensu. Ya ja hankalin masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Kano, inda hakan ya sa wasu jihohi suka bi sahu. Auren da ya bi wasu ƙa'idoji na gwajin jini gwajin cuta mai karya garkuwa da sauran cutuka kafin aiwatar da shi baya ga kayan ɗaki sadaki da jari da ake bawa amare domin su ja jari lawan alidala ɗaya daga cikin wanda ya samu amarya a cikin auren zawarawan ya ce aure ne waɗanda na farko na ga yadda aka yi shi bisa tsari da tantancewa da kula da lafiya an ba a haɗa abun sai da yarda juna tana da mata na guda biyu wadda ne ita ce ta uku maha an haihu Nafisa Sharif Salisu ita ma an aurar da ita ne a kashi na hudu na auren zawarawa ta ce. Aure dai da shi aure wajibi ne akan ya ga wannan ta goma shi da gwamnati ta zo ta yi duk wanda iyaye za su yi wa ya ya kasance gwamnati ta ɗauke Shak Aminu Ibrahim Daurawa shine kwamandan Hizba ta rundunar jihar Kano ya ce karo na hudu kenan da aka aiwatar da wannan aure tun shekara ta 2012 kawo yanzu na zawarawa 4,922 yayin da aka samu haihuwa na jarirai 260 ciki har da tagwaye. Tsare wannan mutuwa auren sai muka yi wani kwamiti da muka kira shi monitoring committee muka zuba mata a ciki tunda kowane wanda ya auren da muna da adiresinsa da gidansa da kuma inda suke zaune to su suke bi gida gida suke gane mana idan akwai wata matsala kafin a kai ga mutuwa auren sai su gaya mana mu kira su mai musu sulhu. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya kara da cewa daga aure 4,922 guda goma kadai ne suka samu matsala. Duk mutumin da ya aure a hannunmu kuma zai saki mata ba dalili daga dubu ɗari biyu da hamsin zuwa dubu hamsin ƙasa zai biya ta wannan kudin. An samu to wani da yake buƙatar sakar matarsa? Lalle mun samu mutum ɗaya a yankin Madobi. Ya biya wannan kuɗi? Ya biya kuma gona sama aka siyar. Sheikh Aminu Daurawa ya ce ƙudurin dokar da suka rubuta wato bil na nan suna yi masa gyare-gyare domin kara martaba da mutuncin aure don dakile yawaitar mutuwar aure. Abin tambaya anan ko me ya ja hankalin gwamnatin jihar Kano kan wannan ƙuduri? Gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce sun yi hakan ne domin rage yawaitar mutuwar aure da karin zawarawa. Shi yasa tsarin da muka yi na hizba na sai aure sai ko muka shirya tsari na musamman bangare wanda yake ba da shawara yake nasiha yake yin dukkanin abin da ya kamata domin kada auren ma ya zo lalace. ma iya cewa ka cimma muradin da kake nufi mun yi nasara amma burinmu shine gwamnatin da za ta shigo ta ci gaba da shi kuma muna sa ran in Allah ya yarda za a ci gaba da shi domin dukkanin su waɗanda za su shugabanci wannan gwamnati mutane ne waɗanda suke cikin mu kuma tare da su aka yi tsarin kuma tare da su duk aka yi abin da aka barka bashir murya amurka daga kano a nigeria madala a gaida baraka jama'a gajin mai Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. sunana Umar Sadiq ban shekara. Ni abin da nake tambayar likita shin yaya za a yi mu mu yawancin abin da kuke gabatarwa da daskaladan a jajin mai to mukan ji kun yi wasu abubuwa wanda yake na ban sha'awa muna sha'awar cewa inda ƙasar mu ta kai wannan matsayin na yadda za a yi maganin wasu cututtuka to mu a nan ƙasar abin da nake kira me yasa ku su likitoci suka je suka makalkale irin a wa'ancan kasoji ba su dawo gida su zo mu amurka mu rika samun irin cin gajiyar wannan abin na asibiti na asibiti ba ba sai mun tafi cairo mun tafi india mun tafi america da sauran gurare ba kuma harshen tambayar shi ne shin menene shawarar ku ga masu madafin iko a najeriya yadda mu ma za mu kai wannan matsayi zama duk wani abu na samun harkar lafiya a ƙasar nan sun gyaru. to dr muhammad kaji tambaya shi ko bisimila gare ka. na'am kwarai na ji tambaya to ah, wato ba zan yi cewa zan ba shi cikakken ansa ga wannan matsalar da muke fuskanta ba amma babban kalubale ne ga likitoci da kuma gwamnati da kuma muna mutanen kasan masu kuɗi alal misali abin da ke faruwa shine asibitoci ga suna ana da su manya-manyan asibitoci amma za ka shiga asibitocin nan wasu kayan aiki wanda yanzu manyan kasashe sun shahara da shi kuma ba wai ba za a iya samo su a kawo a kawo najeriya ba ne to amma watakila ba gwamnati ba ta samu cikakken shawarar da rika shigowa da kayayyakin nan bane ko ya ake da shi ne matsalar za ka ga likita babba ya je can ya koyo aiki kamar aiki iya cire canza zuciya wato kamar heart transplant ko kuma canza koda ko kuma canza dasa koda ko dasa hanta ya je ya koyo ya zama gwani a can amma da ya dawo nan kasan sai kasance ba inda zai iya yin wannan irin aikin har mutane su samu su amfana da aikin aikinsa to wane yakan sa sai su ga cewa maimakon su zanna aiki ilimin nan da suka koyo ya lalace ko har ya bace musu gwamnati su koma inda za su rika yi tunda shi ilimi yana da abu daya in kana amfani da shi shine zai tsaya gare ka in baka amfani da shi ilimin zai bace to abin da ke sa da yawan su suke koma su koma kasashen da suka yi aiki kenan su koma can da aiki sa'an nan kuma in ka kula da wato kamar harkar biyan kuɗi wato albashi yakan kasance albashin da suke karba a can ya ninka na nan sau da yawa domin ba zan manta ba wata shekaru wanda wata metron wato metro ita ce kamar babbar ma'aikaciyar jinya na asibitin da muke aiki ta bar nan kasan ta koma ingila da aiki a can ingilan ba su karɓe ta aiki ba sai da ta yi zama eh, aka ce aka ce to bari a bata aikin wato attendant mai shara da ta bugo waya ta ce mana ai aikin ma da take na attendant mai shara kuɗin da take karɓa ya fi kuɗin da farfesa namu nan ke karɓa a asibitocin namu hmm. so kaga ko yana nufin kenan farfesa inda zai bar nan kasa ya koma can zai samu kuɗi ninki ninki to wannan na daga cikin abubuwan da ke sa likitoci suke komawa da kuma rashin asibitoci manya-manya da kayan aikin da zai amfani da su amma kana ana iya ana iya duba kuma a ce eh wani lokaci rashin kishin kasa ne to wannan ma da shi kaɗan to amma ba daɗin abin shine a ce ka koyo abu kai kanka baka da kuɗin da zaka siyo na'urar nan amma gwamnati tun da muna da arzikin kasa tana iya sayo wannan asibitin eh, kayan da zo ta sa asibiti tun da akwai kwararrun likitoci da za su yi amfani da shi to ana dai fatan cewa kwana tashi dai mai yiwuwa za a samu manyan namu da za su iya cewa ya kamata su yi su fuskanci wannan su sa su gina manyan asibitocin su kawo manyan wa'annan kayayyakin na'urorin da ake na zamani da ake amfani da shi tunda muna da mutanen likitoci manya manyan da suka amfani da wa'annan na'urorin kuma za su iya suna gabashin ma a je kasashen waje za ka ga cewa su ne ma gwanaye a nan wurin to idan aka samu akwai wayannan kayan aiki a nan kasan da yawan su suna da wato da buri kuma da niyyar su dawo su aiki inda muna da wayannan kayayyakin malami na gaba ko baka gama bayani ba ne eh da ban ƙara cewa bisa ga shi wannan da ya ce ya zo kasar nan neman abin nan ya zai kasancewa ya danganta don ni a sani na kusan jihohin da na yi aiki kano kaduna duga jigawa katsina idan dai kana son asibiti gina asibiti ka je ka samu gwamnati za ta baka fili amma akwai kuɗin da za ka biya na sayan filin kuma kana iya zuwa ka sayi filin da kanka wajen wasu da suke da filayen kuma ka zo da plan ɗinka in muddin ka zo da plan ɗinka ta gwamnati ta duba ta yarda da cewa wannan plan ɗin yayi za a baka damar izinin ka zo ka buɗe asibiti muddin kana da qualification wato kai a tabbatar cewa likita ne wanda eh, doka ta bashi damar yayi aiki a Najeriya sa'annan kuma kana da ilimin da za ka iya yin hakan ne to na ga likitoci da yawa suna buɗe irin wannan asibitocin ba tare da wani tambar ba to malami na gaba bismillah ko sunana habu ahmed Akwai da zan wanda suka shi a mai yake jawo yawanci ake samun hauhawa a wani jini a mutane yan najeriya a yanzu abincin da suke ci ne ko kuwa rayuwa ce ta sake ko kuma wani abu da yake Dr. Bello gare Wato dalilai na nan da yawa da suke sa ake ganin cewa ana samun hauhawar yawan mutane da ke da hawan jini. Na ɗaya shi ne yawan asibitoci da aka samu yanzu da ya bada damar mutane su je asibiti a auna su. Da sai dai mutum ya zanna ka ji an ce ai da azum kai sallar asuba da shi kawai ya koma ɗaki sai ya faɗi ba shi kenan. Eh, wani kuma sai ka ji ya ce ai jiya da hazu ɗazu da muka gama magana ko jiya jiya na muka yi magana har yayi waya an kaza da kasha lafiya kalau amma kafin safe an tarar da gawa kawai to eh, wato da ba a yawan zuwa asibiti to amma yanzu da yake akwai asibitoci mutane suna yawan zuwa duba to shi ne aka samu karin cewa akwai mutane masu hawan jini din sa'an nan kuma eh, kusan maso yawancin mutane da ke zuwa asibitoci a birane suke manyan garuruwa da birane kuma wato za a fahimci cewa aikin birni sau da yawa aiki ne na zaman ofis za ka je ofis can safe kana zaune ka dawo gida kana zaune daga can ka je kai bacci ka tashi kuma kana zaune za ka tuka mota ko ka shiga mota kana zaune kusan wato ya kasance ayyukanmu da yawa aiki ne wanda ya kasance na zaman ne ba motsa jiki wannan rashin motsa jikin yana haddasa matsala da yawa kamar na wato eh, hawan hawan jini wato ba jini bai gudu bai gudu a cikin jiki da ya kamata domin rashin motsa jiki da rashin exercise to inda mutane za su rika ah, fahimtar haka suna dan motsa jiki suna kuma kauce ma ah, wasu abinci kamar maiko da sauransu to za a ga cewa lallai wato matsalar zai ragu to wannan abubuwan abubuwan da kuma dai kuma yanayin eh, rayuwa mutanen da sun fi tawakkali da zan ce sun fi mu tawakkali meaning wato ma'ana nan shine za ka ga mutum in abu ya same shi zai bar mu komai bar mu Allah komai ya hakura kuma ya bi duk Allah rayuwa yadda ya kamata amma yadda zamani take yanzu mutane sukan sa damuwa a ransu matsalar harkar neman kuɗi gashi shi nan dai faɗi ka tashi a yi wannan a yi wannan duk wannan yana ƙara taimakawa wajen hawar hawan jini da ake samu a wannan ƙasar bayani kenan. to Allah ya a ah, malami na mm, gaba mm. gare ka. Ah, sunana ado gauta gama tambaya ta ga ne to da yawa zan ga asibitocin najeriya za ka ga daga an kawo mutum yana gaggawa jona masa ruwa wani mutumin za ka ga jikinsa da koshi amma kuma sai ga shi ana jona masa ruwa wani kuma za ka ga jikinsa ba komai alamun dai cutar ta ci jikinsa amma sai ka ga daga an kawo shi ruwa za a jona masa to da yawa sai daga bambanci tsakanin wasu asibitoci da na gani kamar a saudiya na ga so da yawa za ga in mutum ba hadari ya tsaya za a kara masa jini ba to shi ne nake tambayar likita me ke haka ga ainihin yawan yau yau mutanen Najeriya da ake suke samun irin wannan abubuwa to likita gare ka yau to wato ba zan iya cewa ba na lura da wannan na faruwa a asibitoci da yawa ba amma babban koyi da akan yi ma wato ma'aikatan duniya wato nas nas shine a duk lokacin da aka zo da wani mara lafiya cikin halin gaggawa wato emergency kenan abin farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyan nan nasa su makala masa ruwa domin a lokacin da suka makala masa ruwa yana dan shiga jikinsa da hankali a lokacin da za a nemi likita ya zo ya auna mutumin nan ya ga abin da ya kamata ga irin magunguna da ya kamata a bashi to yana iya yiwa jinkiri da aka samu zuwa neman likita har ya zo ya duba mara lafiya lokacin duk jijiyoyinsa sun kwanta ba za a iya samun su a lokacin ba shi yasa aka ba su horon cewa in dai an kawo mutum ne na gaggawa to abin farko da ya kamata su shi shine su nemi jijiyansa domin ko da likita yanzu daga baya ya ce a mai ruwa ko a mai karin jini ko a mashi wani allura ta jijiya ba za a wahala ba dalilin da ake kenan in ka lura a asibitocin saudiya da zaran an kai ka da sun kwantar da kai za su ɗauko wannan iska da ake ce ma oxygen su matsala maka to na matakai akan ɗauke su ne domin a kokarin can ran shi mara lafiya da aka kawo cikin gaggawa. ma sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. madalla a gaida jimai ali to yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel sakon farko ya fito ne daga hafizu balarabe gusau wanda ya ce salamu alaikum muryar amurka don allah ku mika sakon jaje na da nuna alhini ga al'ummar kasar nepal hakika jama'ar kasar na bukatar taimakon gaggawa ya kamata duk kasashen duniya da masu hannu da shuni su agaza da taimakon da ya sauwaka shi kuma bello dan juma daula cewa yi salamu alaikum muryar amurka gaskiya muna murna kwarai da wannan kwamiti na amsar mulki da aka nada allah ya baku ikon yin adalci amin Malam Usaini Dango ta karasuwa daga jihar Yobe cewa ya salamu alaikum VOA Hausa to ni dai ina fatan Allah ya sa sanarwar da sojojin Najeriya suka fitar na cewa sun sake ceto wasu 'yan mata daga dajin Sambisa ba kunne ya ji bane don an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Yin mulki da gaskiya da adalci shine ke ɗorewa. Janar Buhari ka kula da talakawanka sako daga Safara'u Haƙila Zamani Almajirawa Malumfashi. da karshe sai sakon ukashi abdulsalam koko jihar kebbi najeriya wanda ya ce a gaskiya wannan tsige-tsige da ake yi a wasu jihohin najeriya san bai dace ba kuma hakan karan tsaye ne ga demokuraɗiyyar ƙasarmu da haka yana kira ga 'yan siyasar najeriya da mu kai zuciya nesa mu daina yi wa kanmu bita da kulli to yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. Vietnam ta gudanar da faretin bikin cikar shekaru 40 na nasarar da sojojin kasar suka samu, wadda ta kawo ƙarshen yakin Vietnam da kuma sake haɗa kan ƙasar a ƙarƙashin mulkin kwaminisanci. Shi dai faretin maimaicin abubuwan da suka faru ne ranar 30 ga watan Afrilun shekarar 1975. lokacin da Vietnam ta arewa ta tura tankunan yaƙi zuwa tsakiyar babban birnin Vietnam ta kudu da aka fi sani da Saigon. Nasarar dai ta kawo ƙarshen shekarun da gwamnatin Vietnam ta kwashe tana yaƙi da farko da ƙasar Faransa daga baya kuma da Amurka. Kusan sojojin Amurka dubu hamsin da takwas ne suka mutu, sojojin Vietnam kuma kusan miliyan hudu su ma sun rasa rayukansu a wannan yaƙin. Amurka da ta marawa Vietnam ta kudu baya a wani yunkurin hana bazuwan mulkin kwaminisanci. ta janye dakarunta na wato ta janye jakadanta na ƙarshe daga Saigon yayin da dakarun Vietnam ta Arewa suka shiga birnin. A yau Alhamis ne jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar ɗin da ta gabata a Nepal ya ƙaru zuwa 5,500 yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tono baraguzan gine-ginen da suka rushe kuma ƙungiyoyin agaji suna ƙoƙarin ganin sun ba waɗanda suka tsira a wato taimakon da suke bukata. To ma da lamarin mun gode takaitattun labaran duniya jama a daidai wannan lokaci fa shirin namu na yanzu yake karewa amma ka kuni ta saboda ga na yau da gobe nan sun zo za su kawo mana wannan shiri da ake gabatarwa kowace litinin zuwa juma'a yanzu a madadin ita maryam dauda da ta kawo mana labaran duniya da kuma tafera girma ya tafera wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu skip sisk ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum